الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله صلاة ينسيتي بأمن شنزل تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ني كاتو يغوني تكو na katon littafin a jami'ar ibadatin layi wahda ina na tafi goyi ba gube yan jima'ar ula 1435 kalenda nigeria na da daidai tsafo shi din guba yan march 2014 ya kalenda yan almiladiya na katuna ba na yi gili na man fela bayani bai tiya ibada shauka kayan bai dalili yan nindo ga mini ko man ce ga wa dalilul khashiyati qawlu ta'ala fala takhshaw an-nasa wakhshawni dalilin al-khashiya da sun yace ce ngayi ya ga da ya zawon gishi mai su nemi sai ya da tsakani alhashiyato gangani bi alhaufi ya bane ba na yadda alhashiyato na zawuce na yadda hashiya na wade ilimi amma wani dole alhaufo wade ilimi gama latu ya cika inna ma ya fi shallaha min ibadihi al'ulama'o da je da sun ya ce ci min ya na wuce wani agayi manjo an ga dalilin ragabati wa rahabati qawluhu ta'ala dalili ya vumba ngani be dowe ngai qawluhu ta'ala ga nasu lati na gani innahum kanu yusari'una fil khairati akika zaunci ya fe da yi fe di pankpan fe lo ton alkhairi jina wa yad'una na ragaban wa rahaba amma fe yi tsoci ebo ya vumba gangani be dowe wa kanu lana khashi'in la najma afedi khushu afedi da sun yade ya tsoci wa dalilu ta'allu dalilin ya ta'allu ibada jiya ngai qawluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahid tsoci ya tsoci nike ciwo la ilaha illa huwa ajaza iza juta da gaske na sai tun wucin ar-rahman rahim wa yuwa ar ma umayya rahim ya tsira mai tsiyogun wane ba ni jiga ilahu wa ilahukum ilahun wahid ce ce ya ci nike tiyo na wancan laugan allahu nike tiyo da na rafu bacina to mulki ubo to ibadu ubo to sunnujo to jo kul huwa allahu ahad ga allahu nike tiyo allahu samad allahu da bukata lo bayan hadita shi hadita da bukata je lo ba su yi ci lam yalid wa lam yulad allahumma jazan do mama allah wa lam yakun lahu kufuwan ahad الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم إلهكم إله واحد تيتي يتنكي تاتي غاغا ويو وما ليغا إبادة باتا to addu'a'u to alkhawfu to arraja'u to attawakkulu to arragabatu to arrabatu to alinabatu to arruku'u to as-sujudu to al-isti'anatu to al gasu, to as-salatu to as-siyamu to a shi bata ibada na shi tsoye ci bugi a ci gaga a jiyo zane wuce jibu ta tsoye ci nan zane mustakbir iri na tsoye ci ga tiye ibili wagan abba wasu takbara wa ka na mina kafiri wa na vau ma gboci kan ma da mina ya kafiri shi wani zane maga jibu ta tsoye ci mafi ke jibu ta zane ci pamba da tsoye ci nan zane ga mushiriki wala ta jalu ma Allahi an dada ya gane ya fato ya ci ba ci mu wa ma yuminu ruhun billahi illa wa hum kuna, iznu sawikum bi rabbil alam ya laila mu bangani bi sai ci wallazina kafaru amma unziru ngole bi ah wallazina kafaru bi rabbihim ya adilun wale gan yanzu da yanu fasai ci bacin wale wani suke yin daidai zane kan lai fasai ci bace bai ba da wani an na gashin mushiriki e mu gaji ta ce ci amma wani lamitu ba wuya a nabi sa sallamin lamitu suna wani kim na nabi sa sallamin jina wale gan zane gashi bida'a am lahum shuraka wa shara lahum min ad-din ma lam yazan bi illa wale gan wa gaji ba da sai na ce shiga labe na ko da ciwo na annabi sa sallam ga man ahdatha fi amrina za ma laysa minhu fa huwa radd wa alayhi bani ne wani waga da da waga ibada jiya sai ce waga jin bu sai ce wace kyamitu sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ma da imani wayar na ragaban rahaba a mafi yi ci wale dalilin an ragabatu biyar rabatu ya dana ne wa kanu da na kashi dalilin an kusho make dana gani wa dalilu ta'allu ce wa ilahun lawa la ilaha illa huwa ne la ilaha wuce nafi illa huwa ce kiyo isbatu ya bugo nafi kawai wuce tauhida isbatu kawai ma wuce tauhida gama la aqidai ahlus sunnati wal jama'a ila jamu sakani annafi gangani bi isbatu la ilaha nafiyu illallah isbat inna bura'a'u ma ta mimma ta'buduna min dunillah e gwayya wa biyin da ne jibuta wancin majisoyi ne kafarna bikum ya ji kafirci biyi wa bada na, wa bainakumul adawati wal baghdha abadan mata na ji nafiyu hatta tuminu billahi wa da wuce isbatu kul huwa ahad allahu samad wajen na kiyo na isbatu Allah samad isbat lam yalid wa lam yulad na ci wa lam yakun lahu kufuwan ahad kuyo ta Allahu la ilaha il Allahu la ilaha wuce nafiyo illa huwa isbatu alhayyul qayyumu isbatu la takhudhu sinatun nafiyu sinatun wa taiga umedelia nafiyu wala nam lahu ma fi samawati wa ma fil ardi isbatu man zallazi ya shafau inda hu illa biyu ne ya zaɗa bana ta waye na sai bai zane su ya ci na fiye wale ko hatin atul kursi zo bai nibo ya e bugo na fiye kawai wani tauhidi a isbatu kawai ma wani da a sun gaje wata aji tsakani a nafi ga isbatu laisa ka mislihi shay'un nafiyu wa huwa sami ulbasir isbatu ko ji gane ko ma hazihi tamasilu lati antum laha akifuna ki je kuki na je je to bace ji wuta na qalu inna wajadna aba ana laha abidina isun da kun da ko je ji wuta yu ana ibrahim ga fa innahum aduwwun li makrimiya yo wale ne fiyu. illa rabbil alamin nati isbat so alegan aljamu takani nafi wali isbat wanda giyo da muhimmanci sarauni ta wa dalilin rukuyar wasu jodi kawdahu ta'ala dalil ya ruku biya su jodi ga gani sunat na gan ya ajiyar lazina amonu ya na ja imani jinar ka'o wasu jodo ilu ruku emelos jada wa abudu rabbukum mai jibuta ya ce ciye wa fa'alul khaira ya mai lokacin ya alkhairi shi la'allakum tuflihu ne ya bai lai gangwa aliyar ya zulo rukuwar ka umma arraki ya zulo su ya dama wasu judu lillahi wa abudu ko ya zamu lokacin alkhairi wa aliyar ya wa fa'alul khaira ya lokacin alkhairi ya to alkhairi dokun sarawin to alkhairi jikiyar dokun sarawin wale ya gunwace ya bu daga yanko wa kwamfila ce ya bu daga yanko wa takula ce ya go daga yanko mai giya bata mu yarto ga ali diga bi iman bidwa na shuba a alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu laza ani tariki imani jagwala ji 70 tutu na latu ga minu bane la ilaha illa allah na mai cikin ga minu bane kiyo ya zo le gu daga ya ko ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga sallim ala man arafta wa man lam ta'rif to za na wakbe na to za na wakbe ya na ji musallama no dai kan alheri ko Allah ya samu dace wa dalilul khushu' dalilin al-khushu' qawluhu ta'ala wa in min ahli al-kitabi man la yu'minu bi ko wa in min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila wa in min ahli kitabi da dan ya ahlil jo jun laman yu'minu billahi da ga imani ba ce ci na wa ma unzila ilaykum bi na ci biya ne litashi ne wa ma unzila ilayhim bi na ci biya tsane khashi'ina lillahi da ya ce ci la yashtaruna bi ayati llahi ay eh, la kuna aya shi yanzu yace samanan qalila cha gochuwa alin aya irin na shi nga zan da caji be la caji ne in ay ku aya sa ko be waje giya sai be wadan aga bi sun nan sa ko la tashtaru bi ayati samanan qalila ay bugo waya waya yi wale ne ne taharifu yuharifuna al-kalima mawadi'i mun ga to nahawiha wa nahwa bi biyu ne faman sarafa shay'an min hadhihi al-anwa' li ghayri Allah ta'ala faqad ashraka billahi ghayrahu fa in kila qila fama jallu ma amara Allah bihi qila tawhiduhu bil ibadati wa qad taqaddama bayanu wa azamu ma naha ma naha Allah anhu ashirku bihi وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذين الله عنه وأنكره على المشركين وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار وما للظالمين من أنصار والله أعلم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من قم فمن صرف شيئا من هذه الأنواع أنا قال لا la من ci mini شيئا yiri shi ne li gairi lahi zanwaci na ji tsoye cana fakad a shiraka billahi gaira zanna na ji tsoye cana da famba gangani bai tsoye ci wale gwani addu'a'u al-isti'anatu al-istighasatu ar-ruku'u as-sujudu al taallu ar-ragabatu ar-rabatu al-inabatu al ba ta wuyan alibadatu wuce shi ce ci bugin wuyan ko haƙƙun layi alal ibadi an ya buduhu wala yi shirku bihi shai'a hakin ya sako ngai a ta ya ya ce gogi a maralayin fubaci mau inna ilallahi ragibuna ce ci rai ya jin ga ga inna ilallahi wa rasuliya amma ga yi imani wa bi su ko bi tuci ya minu billahi wa rasulihi ngai ta'atu ko gajiya su ko ya tuci ati ati'ullaha wa ati rasula amma nga an ga ituce suku tuwaqiruhu tu'azziruhu wa tuwaqiruhu anabi wajin nayo amma an ga tasbihu sokoyo wa tusabbihu bukuratan wa asila yau ji gane ku hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ciga a kunkiya yau ga hasbunallahu wa rasuluwa kowaje fahimta yana game na ku. wa ne ga al'ibadatu bayani ya haƙun lillahi subhanahu wa ta'ala zanne ga da la'ibadatu cala daya takunan ina zane jinayya. a fara a mulata wani uzawa mana ta manata salisatal ukhra ngo ji gane ko zanne ga da la'ibadatu cala igijina na shirka ji ebo kibo la tasjudu li wala lil ga ji sai da gidi mai maji ya san masjid da zai khalaqa wa in kuntum iyyahu ta'buduna dan ga ke da la ibada cha ala da kabbari da zai ku kabbaro ne sannan kya ta shirka da sti la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida na sa ku tabbata da nasara ya kabbari annabi ajila masallaci a cingaga ga kiya ibada la da ya nabi isa ko na maryamu ko alibi muhammadu ko wali ndoci wace aka shirka ji ta sun a daga daga na zane jibuta ya kuki nan yau ya shirka ga to wani jibuta ya nabi nan yau sai tawassu da nun Yau jiya ne ako? Ma kane li basharin an yi wuciya wallahu kitaba wal hukuma wal nubuwata sun mai kulin nasu kunu ibadan li min dunillah lakin kunu rabbani ma kuntum tu'allimuna min alkitabi wa ma kuntum tadrusuna wala ya'murukum an tattakhizu almalaikata wan nabiyina arbaba a je forge la malaika ga alibi je la cica ba ga wayo ko annabi ga inna ma ana abudul musayi wujiyan sai ci jeto now fa in qila ga to fama ajallu ma amar fama ajallu amrin amara Allah bi kiyana wacin Allah shi ji foro bayina qila aga tawhiduhu bil ibadati wala tsoyi cojin nike ce bayan ibada wa ka takadan bayano bayani yanda sama gogalani kin wa ga mun dubiya ba wannan ba yana wacin ga tsoyi ji foro bayina ga ya tawhidu tun kami bai jana sai ce alikawar labe yi gai ka ya gabe da yi shaziya da jibuta yau yi a ga sai ci gan allahu ya jibuta yau amma ya zai ci don guru kakuna bebe yi shenan a sha alikawar wucin wa ma wajen na li aksarihin min ahad duk mun da zawon ya sha alikawar wucin na lana bebe aga mazandun da matacin fitro ya tauhidi na lai fitrat Allah illace fatara na ala ya fitran ta jalita yanzu an yi ta ce bana la tabdila li khalqillah amma la ne sa sallam ga ce ci ga inni khalaqtu ibadi hunafa'a mi jalita yanzu mi ta ce kibo ta ce hanifi wa fitra shaitan ci bai jin ganci sun shaitan ci a ganke ibada mi lugwa bebe ina yana ke la muhimmancin ganin na wuwa nan tun zamani annabi ne ya zamani annabi nuhu ya ce tawhidi ba zan yi biyo kanan nasu ummatan wahida zan ya ce al'umma ne ta ce da. shirka ci bi tsami kafu ne zai cabu ta jiya kalu la tazarun na aliya ta kun ai waddu siwa uswau be ya gusa bai ya bai nasarai nasarena sai ci bi to annabi Wa alayhi salamu fi awci ya awwalu rasulin ba sallallahu ila alihi wajen gane ko annabin don da nan matsayi ci nan yana wuce dawa ci gwane kiyo a tawhid wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula ya tuci tuda fi al'umman dondo an yarbudu Allah gadi buta ya Allah wajtani bu taguta ma la ya ganin wa in min ummatin illa hala fiha nazir ada al'umman duk da bai lafacin da jajiya gargadi na dabo wa illa adin akahum huda adawa ja anabin hudu ne ya gane tunda ba an ibudullah malakum min ilahin gairu wa ila madina khahum shu'aiba madiyana ya yi ina na bi shabu na tuda ba wa ila samuda kahun saliha samuda ya yi ali bi alibi salihu na tuda ba ki yiwu a ne budullah ma lakum min ilahin gairu a ibrahim wasu a cada da jama'an shi na kiwu ga ala tawhidi wuce biyan ya abati la tabudu shaitani da shaitani kanilin rahmani asiya annabi yusuf alayhi salam ya nunce da ga shi ne ifra ya ciki bo a jibuta ya sai ci arbabu mutafarriku na khairun amillahu alwahidu alqahar ka annabi sa sallan masukun muje ya guguta da maka ya gowa mafari mu sai zaji lo tauhidi mu shibilo miraji a cibila sallajin wajibi yana ko mu ci jiya guta ke da maka wani mu sai bayan tawajijira mu sai da sallajin a cibila jinjira littafi na janibu sa sallam kai wasika na janibu sa sallam mukayar zashi a tilatun roba a tilalo bayan ci kaka kai na kishin a kishu yajin abali tauhidi kuli alil kitabi ta'ala ila kalimatin na bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah a nabi a tun mu'azu tunan loyemman na enun kagun ya shi ne kiyo tauhidi inna ta ce kawman alal kitab wa lu baje man ne ya alkitabi falyakun awwala ma ta domin ya shahadu an la ilaha illa Allah sai na wa kan shi na ajibuta ajiz ajiz ajibuta bi gaske na sai Allah aga na so maji a caje sallah eh mafari min arkanul iman wa tauhidi al imani an tu'mina billahi wala iman wajibatu shi E, mafari mini ya arkanul islam yoyi tauhidi kuniya al-islam ala khamsin shahadata an la ilaha illa Allah ezo eh, jirki hadi sai wajibu ta ga gaske na sai Allah ko ji gane ko umurni mafari Alƙur'an qurani tauhidi yayi wannan sai an yi obudu oh, rabbukum yajibu ta ce ciye nawa ji gane ku ta so wale tawiri jiye ne daga jiki nan daga zazona ya waga waga daga asali ga alfajir ko kiwa ba da raka alfajir wanci ko kulu allahu gangani be kuliye eh kulu allahu wuce kiyo tauhidi tauhidi ya kulu allawi al-ilmi al-khabari tauhidi ala asma wa sifat da rububiyyah ga kulu allawi kontenyo na eh? no rububiyya bi ala asma wa sifati wa tauhid al-ilmi al-khabari ga kulu allawi kontenyo kuli ya alikafi yanci ci kontenyo ya al-ibada la abudu mata ma ta ma abudu na ma abudu so a ga wacce ba ne na wacce bayi na ya tauhidi ya e zaga a lele kanu lele na waje wuturi ko ce zai gbagun wuturi bo short lay lasi da falaki birabil nasi sura guta ta na tauhidi kuke ku bayo wacin ba tauhidi waleci tauhidi daga wajen gane ku? ta ruga tauri je ne daga azutuna wa'azamu nahayin na ah, Allahu anhu yana mawacin gan tsoci la shirku ga yanzu layin fato ya ce ba cewa wuwan gayi an yadda uwa ma'allahi gairahu wadda yi zanuwa ce bi allawi wa ya fi da hu bi gairi zalika min anuwa ibadati wacce su ɓaunar ba su yi ci ko? da eh, ya ji kakayi yan yiri-yiri shi yan kiyo kiriri shi ibada bi ma'ana addu'a'u alhaufu, arraja'u arragabatu arrahabatu as ba ta anduwa wani ibada wace wa ajiyar zanura illa mani. illallah ruwa jiya na ku shirka na zunubi na ga zunubi na inda shirka na zulmun azim shirka zalincin cikuru shirka gbetun zaya la in a shirakta la amaluka wala la takunanna min al-khasirina wa ga la ta ce ci baci da lo pata na ga ma ga da min zai jaji asara na. shirka wani la zai bele kubu na wa ne fa kiyamiya walau ashira ko la habita anu ma kanu ya maluna agan lafa sai ti bace tana lo pata na gajmiya shirka mai ji zalaka ibuna na biye ishtani bu saba alimu bi ka ce biya biyan gupa ba ne ji zalaka ne ya mafari kiyo ashirku billah ezulan patse ci bace lukmanu alayhi salam ki minu wasiya no ji yune ki ya bunayya ya waye gimi la tushrik billah ga na e patu ya e ci ba ci mo ngo ji na ku alayhi shirka ji zunubi ta canja an yi anabi ga ga anabi ke zunubi na ga zunubi na anabi ga kabarul kaba'ir zunubi na ga zunubi na gayi an ta ja'ala lillahi niddan wa khalaqaka wa la la fatu ci ba ci Allah maga jali tayin wayo a da shirkun akbar amma da shirkun asgar amma da shirkun khafi shirka ga wuta yau gana ku a mai shirka ga shirkun fil rububiya shirkun fil uluhiya da shirkun fil asma'i wa sifati a mai ke shirka in tuguba shirkun akbar wa shirkun asgari shirkun khafi gada akbaro magada asgaro pending yau da yana ko ba ta classification ne ne jogalo ne ta fi shi tauhidi wa ne nan man ja ja feji bayani ne a can ga to tauhidi to ma ga wuta mu tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i wa sifati yau da yana ko eh shi madan bu ndo ci to bodi shirkan ci kwa wani shirka ta canji inda cin wato wasu ji shirka wani jingwalo shirka ga malaye na ga jingwalo shirka ɓata na alkur'ani da ba wuya annabi sa sallam min mukan ga ji gane ku annabi sa sallam ga innar roka wata ma'ima wacce walata shirkun rukuya na kwanten shirka nan a yaji rukuya mun ji aya alkur'ana Mun ji haduwa na ba wa ni sa sallama yana wata haɗe tumanu yana yi ya shi ngole yana sa hankali a in lafa a ciwo lamu yi ba jin ɓata ne shirka yau a bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la halifu bi ga shi kuti da nima wala bi aba'ikum Yamma ya kuti da manci ya shi ma man na halifan fali ya halif billa. na ga a kuti na ji kuti ba so ya ji auli ya su mutu koma su su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la rihal illa ila salasa masajid e zuzalwa da na sai masallaci wuta? masjidil harami ya masjidin nabawi ya masjidil akasai ya bugo mai zuzalwa kaula kabar shi ibrahim mai zuzalo fasi kabar shi tijani mai zuzalo bagadada kabar abdulkadir jilani mai juzalo dimashki kabar ibn arabi mai zuzalo india kabar al-maulawi bata ne jiki mun ji ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama e ji sallah ta ce kabari ba amma ya e ji sallah ya je kabari annabi ga la tusallu ala al ya gaji sallah ta ce kabaro ma wala tusallu ila al-quburi imaji e sallah ya jawu kabari ma ya e kan gai ga soko ga waje sallah yau wale kabari na waje yau da ana nafa wai bilata wacce bai gan soko a sallah na da nuna ji ba sai ba wannan ya e ba zarka da ne ga shonan na cajin gwalo a ga cabu ta yin e la kabari bai gu masallaci ba a mai da tun masallaci ta ciye kabari ba e ibn annabi sa sallam ga la'ana lahul yahuda wan nasara la nasa tabbatar tabata yahudi ga nasara ta ji takazu kubur anbiya'ihim masajid a kabari annabi ya ji la masallaci mimi yana ji nabi sallallahu alaihi wasallam kana iyakar mutu ce ta gulu fi dini kun ya ga ya ka da dini ya goma a ne diga halaka li una ya je ka na ajin halaka a ne diga la ta turu ne kama tarati nasara yi sabu maryam ya ga yadda ni kem na nasara ya yi sayan ina yi anabi ne yan anabi ne na ma a ci ya ka na ma ina ma na abu da mu dai wuce ya ce ya ga ga wuce ya wani da ya bago ya zo duwa anabi ga anabi ɗaya na je suna anabi da ilimi gaibu anabi da kaza kaza anabi na rayuwa wani ne ɓata ke na ji ɓata ne ba wuya anabi sallallahu alaihi wa sallam ba min ya na ji ma ke kano ya zaga ma sha Allah wa shita ga basa ko ta bawai ko mali illallah wa anta mi da zandoro sai su kobe wani ko allah li fi samai wa anta tali fil ardi mu so ko da sama wa madi wadan kin bu wal yanne ji bata kiyo yanne shi musulunci kana ya bayan ne bata ji wa fi tauhidi yanzu. ko ji gane ko bibi mini yanne shi musulunci kana ezu lo bayan basanci ko ezu lo bazane ji lagina wun ji lagu yawe ko ezu lo basiri yi ci ɓata na ji musulunci annabi ga man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad zan don da ngalo bayan ba san ci nani da lagi ji ci wanci wuya gaskiya ne ga zan na ci mana ba na ci bi na sallallahu sallam ne sai ce kulla ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah idan dan samu da ki ne da ilimin gaibu na sai allah wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan idan zaɓe na ji suna annabi mai ji lagi na gani bai zai ji sirrin maga ga ga be na ji suna inna Allah inda wa ilmu sa'a wa inna zuri da gaisa wa ya Allah ma fila rahami ko wa ma tadri nafsu ma za ta kasu gadan wa ma tadri nafsu bi ayi arodin ta mutu har to babu ne bidi zan mace gan malam mai gobe da nisa in ke mai gobe da nisa ya san gan balo to ne ga ji sunan gujin balo magaji ba ta yabo sirri na wani kenan an ne ji sirri na azu musulunci وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر في ji ci ma hukunci alama musulunci wadda alimamu shafi bai zanen ce gangwa ya ci sihiri wani lebe don gai sihiri ne wuza na kan gawa kan sihiri ne tun ya zaguna mai bayanai don man shiga ci ga wancan na wale dalla mu ko wani yanayi ɓatan wa jikiyar tauhidi yanzu so ezu izabi yayirin na jibanin ezu ji tattayar campi wabe campi na damun sa lalo maka wanda da cile lagos a cikin fuka zuba sayon da fonce yau ga azu son ga azu da gambuwa mai da shi katan ba nisu ga da eh kunya to ala ta dace ya fitare wanda ga ade mazan lani da dai wani azuka ta ba nan wani aje wani kata sa gashi wanci wacce ganna su a more Allah gilo yawo na fi a la six bai ta da ba man da wucin da zo faci eh faci sa don faci nasara don nan ce gin na dan ba kashi nan ce gin na dan ba gawa hmm ah. na ne biga yi za a ta mantar dauna dina wa kuluka wa fazan wuju zane ya jin da a dinu bai tabi ya yi milayu wato ga wajen zagi cinule musulmatin muminatin adida tin wuyo kashin wujan jaji in wani yan nashi wasu ne na gada wani da shirka ji nan ciwo da baka nan ciwo da ba wajen da tsoyi ba su ku anibi sa sallam gan anibi sa sallam kan ta tayyir ji champiji ya daga aluzu ko ebo jiya su misali ba ni kala eluji nga nga ciu ka kun nga da gwalo ne ma na wuya gile nga da zuko na nga da gwa ma na wuya a kaga bin shi ba ta shi bugun walwa wani ne bata ki ne bata ji wafi tauhidi yanzu ko da shi wallahi lago koro ko lago shi ko lago ba ko Allah hatim kwan lagun nan ba ni bo kwan lagun agba kwan lagun agba nu kwan la ha kata mi sun kwan la ha kata ba mi sun kwan la ha kata ni bo kwan lagun pati ni bo kwan lagun kata ta ko ko kwan lagun ku sura guni ne kata ba ta unce le ganyen na shiga go so wa in yamsaska Allah bi durin fala kashifa law illahu to shiga ka ga yando shiga ajjewe yando ci zan do ci dan bona go to insha Allah ki abun ga Allah bana kullun yusibana illa ma kataba Allah lana an ya jayya sai na ce ya kabari nan ko ji gani ko ya bugo na shi fata in na ji mun jugwa fi tawidi na da iyaka Allah kiyaye mu Abuda. gafa man sarrafa shi an min anuwa da ibada ta bigai lillahi ta'ala da na gada Allah ya nuna ta ciwo fannin yiri yiri shi ibada ya zanga ta yi tsoki alfakari ta haza rabban wa ilaha sannan wa zamuci la rabu ma zamuci la ilahu wa ashraka ma Allah ya ghayrahu zanna mai la ya ci baci aw yafsiduhu bi da zanika min anwa'il ibadati kuma wai ba zanna da riri da shi ne ibada ko wa kad taqaddama min al ayati ma dulu ala anna hadha huwa shirku bayani wanda an ke den na gai shirka wannan alladhina Allahu an na Allahu kana wa an ankarahu ala al na maji in karu ya mushriki jina ya bani mushriki je da jibe tawidin rububiyya ga Allah gaji samun gaji kinyan ga wuzan ga da zarayo ngai kufiyo ngai duliyo ko ngai ya zazi kyo ba ta yi daji ganin sai amma ajibu ta yiwu ya Allah addu'a wa alkhawf ar-ragabatu ar-rabatu ar-raja wa lina batu Allah ya ce babu gabo a sai da jiyan na ya kuce a jibe inda shi umaji ga Allah kuce bana kuce of itself alhi ele eh, ga kucin da je represent walin wace represent walin wuce mace la alu basu ku ma nabuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ngoji ga na ko ina muna nga da wani nga mala algulu fi saliki na ga danjo da e bani wani kiyo na mashirka kuyo ta e za shi dambu e ji sashi yin na shi amma ga a ga ga tawassuli a yajin alalima tawassulu an ga guba ada tawassuli na mashru'u na wadda tawassuli na mamnu'u na tawassuli na ji na ji da bai shari'a na wadda tawassuli da sunan shi yanzu yace ya razaku ya mi arziki ya alimu ya mi ilimi ya qawiyu ya mi lafiya ya hayya kayyumu amila da aljanna no ne ne kiyo tawassuli Asma'il asma'illahi husna ko di tawassuli bai to kirki na wato gallo ne sai to ba sallah subhanahu wa ta'ala eh ta ẹ̀hẹ́n sọ̀kó ẹgì imi oúnjẹ ọgájì wúrú wúyà mi sọ̀kó ẹ̀yẹn kan lọ́nà mẹ́dínà soko ọgájì wúyà mi ẹgì kíríkì sọ̀kó ọgájì pé ẹ̀kọ́ yà zìkì àmì nàjà àǹfààní bá albarka yana sọ̀kó ní ọlẹ́ kó kíṣì tawassuli bí ẹtún kíríkì ẹbí ẹtún na náà ọgá lọ́nà tawassuli yẹn kí ẹ yẹn àdúrà yẹn làkíríkì náà ti fún bá amma an ga wale ne tawassuli musun jiya daga yana amma yanzu ji tawassuli ga so ko yambo annabi ko yambo sheyo ko yambo wali ban ga wale na tsali shari'a musun yawan su shibe yana hadisin za su harcin mulla fasalu bi jayi fa inna jayi inda Allah ya azim ya ga bayan bai so ko ga ga so ko yami e boyan annabi ko ba alfurma annabi ba ne ya ko ne matsayin wani ba su kun wanci annabi sa sallam ga naji ga annabi akim na majila bayani bana wala qaidatun jalila fi tawassul wal wasila wani bi a tawasula kamuwa wa bai tafin da shi shi ala labayaniyan ya ganna shi biya wai wajen gani ako wani yanzu hannu ce dambo a fe da makabar gwaba magabin ga su kuma abin ga ibada yansa ko ga ya jina amma a yi wata wasu liwa bai zanne alalima ya zo makabar gobe ibadu ya zo madanin gobe ibadu ya tawafi ji wani ji kabar ya ji ya kaba ji wani ya tawafi bilbaiki ala atiq so wale gan kai zashi gashi shi zahiri ya ce musulunci a ce jin la illallah a ce jin muhammadun rasulullah amma jahili sha rukiya a ce da ji sashi yin na shi ta yi kabarin zane shi ya lega zaman shi gai wali nuna wani wanda wa da kyau ci ne yana ilimi wa lawa gama da shek lullu dina zuwa abu sai ga ka shi kabari ya sai libar da wace je ba da kabarin wace nan mu ya kafira ya bane jari da yau sai limi gadi ya da wa ma kunna na hatta na ba asa rasula sai ta yi zazaba sai ta ci lafiya wa ka kana ka mulkin kura hatta ta fi ha rasula laukun tafazzan fazzan ghalizal qalbi min haulika wallahu a'lam da kare kala ta'ara sai da tana ga inna allaha la yaghfiru an shirka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha to ce fa da zanga shirka jina zambin da tana mani shirka dun ga ba su ko mu fahimu ko amma ya shirk billah ganin ganin lafa sai shi batin faƙar dala dalalan ba yi daga na gina iya na wakala ta hala mai shirk billah ganin ganin lafa sai shi batin faƙar haram Allah wa alaihi aljanna sai ce aljanna la jaramu wa ma'awawu nar ya ke ba na mai yana wa ma li zalimina min ansar azalimi ma'adi zai ji a trazu mana wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai insha Allah ta'ala littafin aljami'u libadatin lai ta'ala masu babon na da wani bane ga daidai na tsoci aladuya wani mai gaci mishina tsoci fabi wal ilmu inda Allah ta hun gyabu ku subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi